الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو لهدي أشرن دهدو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تا دبو دتريه دتلاتين دأوكو ود كما wato sha biyu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu ci gaba da tafsirin suratul araf za mu tashi aya ta goma sha sha tara insha Allah kafin nan ina so in sanar da yan uwa cewa mun wakilce ku kamar yadda aka yi alkawari a gudumawar da kuka bayar aka hada domin yan uwanmu wanda suke tsara a gidan yari mun wakilce ku mun je mun gaishe su mun isar da gaisuwar wannan majalisi gare su da kuma irin abin da aka tara na taimako gare su sun yi murna sun yi godiya sun yi addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma muna fata wannan abin a dora a kansa wanda ya zamanto wannan majalisi zai ringa amfani da wannan wata na ramadan in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa a amfani da wannan wato alkhairi da ke ci na wannan wata kan a samu a fitar da waɗansu ma irin waɗanda yake da haƙƙi a kansu an tsare su saboda bashi ɗan ƙanƙani a samu a biya musu domin su fito su yi sallah tare da iyalansu insha Allah yana daga cikin abin da Allah ya da mu gina a kan wannan alkhairi da fatan mu ma Allah ya ƙara mana daga cikin alkhairansa a wannan kenan to sai tambayoyi a tambaya ta farko wannan ya ce da Allah menene yanke zumunci idan mutum ya daina zuwa ana gaisawa ko kuma ya daɗe bai je ba ina son a yi min ƙarin bayani Allah ya saka da alkhairi abin da ake nufi da yanke zumunci shine ka yanke babu wata alaka baka zuwa baka gaisuwa ba ko gaisuwa ba ko gaisuwa ba ko magana wannan shine yanke zumunci mataki mataki ne haka yana daga cikin yanke zumunci bakantawa idan ka bakanta ma musulmi dan uwanka ka bakanta ma musulmi ka shiga haƙƙinsa amma yayin da ka bakanta ma dan uwanka na jini na zumunci kuma musulmi to bayan ka bakanta masa da shiga cikin mutuncinsa kuma ka yanke zumunci ka yi abu wanda yake na rashin mutun a na yankewar zumunci kaga kamar yanda Qurayshawa suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ƙaryata shi da kafirce masa banda kawai karyata shi da kafirce masa da suka kuma sun yanke zumunci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ce kul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba bana roƙon ku wani lada akan wannan sakon da nake isarwa a gare ku illa wato soyayya saboda zumunci wato ku kiyaye wannan haƙƙi na soyayya dan zumunci zumunci bai sanya haƙƙin zumunci bai cancanta abinda kuke min bai cancanta ku yi min ba saboda haƙƙin zumunci saboda haka duk abin da za ka yi ma ɗan uwanka ka bakanta masa yana daga cikin yanke zumunci sai dai da yake mataki mataki ne mataki mataki ne amma zahirinsa shine wato yankewar alaka da rashin wato dangantaka rashin ziyara kwata-kwata da rashin sallama da rashin gaisuwa wannan dina yana daga cikin yanke zumunci Allah ya kiyashe mu ce wannan ce ni almajirin ilimi ne na taɓa yin dafe wato kamar ka zauna sai ka dafa hannunka a ƙasa sai wani ya ce min wai babu kyau yin hakan domin wai zama ne na mutanen da Allah wai ya wai yayi fushin da su kuma ya ce min hadisi ne amma ni har yanzu ban ji wani malami ya faɗi hadisin ba to ban sani ba ko ya san wannan hadisin ni ma dai ban san wannan hadisin ba dafe shine ka zauna a kan hannunka haka hannaye baya ban san wannan hadisin ba babu hadisi a ni ban san wannan hadisin ba amma abin da na sani wanda yake kuma shine a nake a fahimta ta shine madogaro waɗanda suke faɗan haka shine zaman Rabi'a ibn Amir ne Rabi'a ibn Amir daga cikin manya-manyan kafiran Makka Qurayshawa da lokacin da suka taru suka ce aka yi shawara shi Rabi'a shi ya bayar da shawara cewa abin nan da a wato wannan da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ta ishe su kullun sai cin su take daya bayan daya tana daukan matan su da ƴaƴan su a je a same shi idan wannan abin da ya sami idan wannan abin da yake zuwa masa rattabin hankali ne a hada hada kuɗi a samu a samu masu wato masu magani a yi masa maganin hauka idan kuma wani aljani ne wanda yake zuwa masa ya kasa hana shi ya rinka zuwa a tattara kokari da karfi da waɗanda suka san aljanu a hana shi a tsare shi ya rinka zuwa wajensa idan kuma abin nan mulki yake so to duk a taro a sai a mayar da shi sarki idan kuɗi yake so kowa ya kawo yi karo karo ya zamanto ya fi kowa kuɗi ya je ya to ne sai shi rabi'a bayan sun yi ittifaki ya ce to shi zai je ya isar da saƙon ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide a jikin bangon ka'aba yana zaune sai ya zauna a ya gaya masa waɗannan abubuwa da ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da alkunyarsa ban rike alkunyar ba na manta alkunyar isa tana nan a cikin tafsirin farkon tafsirin suratul suratul bayan a cikin tafan sira ibnu kafir ya kawo ta a cikin farkon tafsirin suratul fussilat hamim tanzilul minar rahmanir rahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abawa ne. ya baban wani ka gama ya ce e sai ce to saurare ni sai ya bismillah ya bude hamim fusilat hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun har ya zuwa inda yake cewa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mitla sa'iqati adin wa thamud idan suka ci gaba da bijirewa to kace na gargade ku da tsawa ta aradu irin tsawar adu da samud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa to an ruwaito shi rabi'a dafe ya zauna yana tsorace yana jin karatun a gigice to da ya kai yana faɗan wannan sai yace ce na haɗa ka da Allah da haƙƙin zumunci ka faɗa ka tsaya haka na haɗa ka da Allah da haƙƙin zumunci ka tsaya haka Yace ai sai ya ga cewa a lokacin aradin za ta sauko daga maganar da ya ji kuma kwasan yadda suratu fusilat take yadda take karfa ta yadda yadda magana yadda maganar Allah take da kwarjininta da tsoratarwa da ban tsoro a cikinta to wannan ya sani na shine madogaran malamai na cewa kada mutum ya wannan zama saboda rabi'a ibnu amir wannan zaman yayi yayin da ake gaya masa alkur'ani yana tsorace saboda a matsayinsa na kafiri kuma rabi'a ya mutu a kafiri bai musulunta ba to wannan hujja ne akan rashin kyan wannan zaman ko ba hujja ba ne a wajen malaman usul wannan abin duba ne abin duba ne don ba a kafa hujja sai abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya gani bai yi inkari ba to sai a ce inda annab sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin wannan zaman to sai a ce wannan dalili ne akan rashin kyan haka to amma malamai suna da waɗannan suna ɗaukan su yana daga cikin mahasinul adab rashin kama da mutanen da wato mutane waɗanda suke halakakku kaga kamar rufe kai ne mutum ya ɗauki gefen rigarsa ya lulluɓa kansa na ganin duk wanda ya taso a cikin al'ummarmu zai san iyayenmu suna hana mu haka a cikin al'ummarmu ba a so mutum ya yi haka to ba wai wani nassi ne ya zo ba amma saboda abin da aka sifanta mutanen annabi nuhu suke yi yayin da aka yi musu wa'azi hmm? wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara suna rufe kansu da kawo da wato tufafunsu kuma su bujire suka yi girman kai girman kai saboda haka ake cewa kada in mutum ya yi haka yana kwaikwayon halin waɗannan kafirai ne na annabi da na mutanen annabi nuhu da aka yi musu wa'azi ya zamanto suna yin haka to ba wajen wato isa matuƙa ne wajen kada kai kama da mutane waɗanda suke wato mutanen banza ba mutanen kirki ba to idan mutum ya tuno da irin wannan ta wannan nahiyan ya dauke shi ta mahasinul adab babu laifi amma a irin waɗannan shine abubuwan da ba a gaba gade a ce abu kaza haramun ne tunda babu dalili da ya haramta shi babu dalili a alqur'a aya ko hadisi ni dai a sani na na hadisai kuma daidai gwargwado wannan ni dai shine a sani na abin da yake madogaran malamai wajen cewa kada a yi irin wannan idan kuma ta yiwu akwai wani dalili wanda yake fi wannan karfi amma ni dai ban san shi ba kuma insha Allahu babu laifi a duba wannan al'adabu shar'iyya na ibn muflih a wanda yake irin wa'annan masail da yana kawo su al'adabu shar'iyya na ibn muflih daga cikin malaman mazhabar imam ahmad ibn hanbal kuma ni ma zan duba shi insha Allah na'am fito haka zalika fito shi ma kaga fito shi ma yana daga cikin abinda ba a son yin sa saboda a ayar wa ma kana min indal baiti illa muka'an wa tasdiya cewa yana daga cikin ayyukan kafirai ibadarsu a wajen ɗakin Allah wannan yace ina neman addu'ar ƴan uwa bisa rasuwar mahaifina a jiya bayan sallar juma'a sannan kuma yayi fama da jiya bai yi azumi ko ɗaya ba shin za a rama masa ne ko a'a Allah ko a'a a Allah gafarta masa Allah ya haska kabarinsa kuma Allah ya bashi albarkacin mutuwa ranar juma'a eh, hakika wannan yana ɗaya daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe mutuwa a wannan lokaci a wato ranar juma'a domin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu a ranar juma'a ko daren juma'a za a tsirar da shi daga fitinar kabari wanda ku Allah ya tsirar da shi daga fitinar kabari to gaba gaba ta yi kyau Allah ya ba mu wannan a dangane da azumi kuwa a tunda ya kasance a cikin jiya a saboda haka wajabcin azumi ya fada a kansa a bisa usulun malik ba za a rama masa azumi ba ba za a rama masa azumi ba saboda yana da uzuri na rashin lafiya a sabanin azumin da ya bakance inda bakance ne ya yi to shine a matsabar imamu ahmad ake cewa za a rama masa za a rama masa azumin bakance da yi amma kamar wannan azumi wanda yake na wajibi ne ya zamanto ya shashi bisa uzuri to wannan ba za a rama masa ba domin akan haka ne suka ɗauki hadisin man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu da azumi a kansa sai waliyansa su yi masa azumi akan wato azumin kafara da azumin rantsuwa da azumin wato bakance nazar. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت الجنة من حيث شئتما من حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة ta'ala ya ce wa ya adamu sukun anta wa zojukal janna sannan kuma muka ce ya adam ya kai adam uskun anta wa zojukal janna ka ci gaba da zama da kai da matarka a cikin aljanna fakula min haithu ituma ku ci daga duk inda kuke so wala taqraba hadhihi shajara amma kada ku kusanci wannan bishiya fata kuna min adh idan kuka yi haka kuka kusance ta to sai ku kasance daga cikin azzalimai fa waswasa lahum ash-shaytan shaydan sai yayi musu waswasi wato yayi musu magana wadda take ta a cikin wato magana wadda take ta raɗa domin rudi liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma domin ya bayyana ya bayyana a gare su abinda da aka boye musu na min sau'atihima na al'aurarsu wa qala yace ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin yace ba ba ubangijinku bai hana ku daga ku ci daga wannan bishiyar ba ya kuku biyun adam da hawa illa an takuna malakaini sai dan kada ku zamanto mala'iku aw takuna min al-khalidin ko ku zamanto masu dawwama a cikinta wa qasamahuma yayi rantsuwa a gare su inni kuma laminan nasihin ga rantsuwar tasa yace wallahi ni ni meyi wato ni meyin nasiha ne a gare ku bayan Allah ya wannan wannan jumlar wa ya adamu uskun anta wa zawjukal janna atfi ce akan qala khruj minha madhuman madhura yayin da Allah ya ce fita daga cikin wuta madhuman kana abin zargi madhuran tsinanne korarre wanda aka kore shi to kai kuma adam da kai da matarka ku zauna a cikin aljanna shine fa'idar wato an yi atsafi domin a nuna wato wulaƙanci ga, iblis yayin da yake ya yi girman kai yake cewa ya fi ana hairun minhu ni min narin wa hu min tsin ya yi wannan da'awar ta, bisa, ta girman kai Allah ya kore shi ya kore shi daga aljanna ya saukar da shi ya wulakanta shi to kuma sai ya karrama ya ce ya bayyana cewa kuma a wannan lokacin ya kuma karrama adam domin ya dada nuna ma iblis kan cewar shi tsinanne ne kuma Allah ya fifita adam a kansa ya ce to kai adam da kai da matar taka kai da ya raina ka yi maka sujada ku ku zauna a cikin aljanna aljanna ita ce wato gidan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya zamanto gidan rahamarsa gidan ni'ima la ya masuna fiha nasabun wa la ya masuna fiha logo. babu wahala tana shafan mu a cikin wannan gida babu wani abu wanda yake na gajiya da zai same mu a cikin wannan gida wannan shine sifar aljanna to ita ce gidan karamar Allah to Allah ya ce ma annabi Adam da shi da Hawwa su zauna a nan wannan shine fa'ida ta balaga ta karrara aka ta kawo dhamirul fasl uskun anta ka zauna kai adam ɗin wa zaujuka da matarka a cikin aljanna don a nuna ma iblis kan cewa ga matsayi wanda yake Allah ya ba mu adam ɗin da ya ƙi masa sujada ya ƙi girmama shi duk da yake akwai ƙa'ida ta nahau da take cewa abin da ya yasa ake kawo anta ɗin nan kenan shine idan ka zo za ka yi atsufi a kan wato zamiri wanda ba a ambace shi ba to dole sai ka maimaita addamirul munfasil وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو عاطف ما وبلا عطف ورد في النظم في النظم فاشيا وضعفه تقد wannan ka'ida ce tana nahawu cewa idan za ka yi kuma suna kawo wannan ayar a matsayin shahidi ga wannan baitin cewa idan za ka yi atufi a kan damiri wanda yake a cikin kalma ba a ambatansa almuttasil an ambace shi amma an haɗe shi tare da kalma Shi ne kamar darabtu ko ka ce harajtu ba za ka ce harajtu wa zaidun ba sai dai ka ce harajtu ana wa zaidun na fita dani da zaid sai ka sake karrara addamirul munfasil ko wani atif to amma akwai wajihi na balaga shine wannan ambatan cewa fa'idar mai ambatan anta dan a nuna wato matsayi da Allah ta'ala ya bama annabi adam Allah madaukakin sarki ya halatta musu cin komai a cikin aljanna sai bishiya guda ɗaya ce wala taqraba bai ce kada ku ci wannan bishiyar ba kada ku kusance ta saboda isa matuƙa da nisantar da mutum daga sabo shi Allah maɗaukakin sarki akwai abubuwan da yake hana su wato hanya na, wato akwai abin da ake ce ma at-tahrim tahrimul maqasid tahrimal maqasid da kuma tahrimal wasa'id Allah yana hana waɗansu abubuwa a matsayin su kashin kansu Su zamanto haramtattu kuma yana haramta waɗansu abubuwa don ya zamanto sun hana mutum kaiwa ya zuwa ga wancan na haramun ɗin yanzu kaga kamar mutum ya halwa da mace wadda bata halatta a gare shi ba wannan haramcinta haramcin wasa'il ne don saboda yin halwar ita za ta domin za ta iya yiwuwa a yi halwar ba a samu mafsada ba amma idan aka yi saboda shaidan shine na uku galibi za a samu mafsada mecece mafsadar za ta kai ya zuwa ga zina saboda haka ita ku zina haramcin zina tahrimul maqasid ne ita akan a kashin kanta Allah ita ce baya so dan haka ya haramta ta kaga shi yasa a cikin suratul isra yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ma'ana duk abin da zai kai ya zuwa ga yin haka shine kamar kadaituwa da mace da kokarin ka ji dadin sautunta da kallo ka kura mata ido kalo wanda yake zai motsa sha'awa da yin tafiya tare da ita ba tare da muharrami ba tafiya wadda ke fice ta kasaru duk waɗannan wasa'il ne hanyoyi ne da za su kai ya zuwa ga wannan amma ita zinan tahrimul maqasid ne to nan ma Allah ya ce wala taqraba kada ku kusance ta bai ce kada ma ku ci ba kada ku kusance ta domin idan kuka kusance ta zai kai ku zuwa ga ci wannan ishara ne ga abin da Allah ta'ala ya hukunta na cewa zai yi jarabawa ga jinsin bani adam don sai da haka ne jarabawa za ta zo a ce kai an baka zaɓi ga wannan ya halatta wannan bai halatta ba idan da komai ai ya zamanto halal ne ba a saka haram a wajen ba to kaga da ba za a sami ibtila'i ba to amma Allah sai sanya ibtila'i kamar nan ne yanzu din rayuwar ai haka take ibtila'i gashi nan a cikin duniya ga abinci nan iri-iri wannan ya halatta wannan bai halatta ba ga kuɗi nan ka samu kuɗi ga samu hanyar kuɗi ta ko'ina amma wannan hanyar ta halatta wannan bata halatta ba ga mata nan ko ina amma wannan ta halatta wannan bata halatta ba shine ibtila'i jarabawa kenan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni inni ursiluka famubtalika wa mubtalim bika zan aiko ka matsayin manzo in jarabe ka in maka jarabawa sannan in ma wasu jarabawa da kai to rayuwa haka take Allah ya yi rayuwa don ya jaraba mu to shi ne jarabawa ta so ba bayyana tun a nan a cikin aljanna ana korar shaidan sai aka ce ma annaba adam to shi kenan ka ci ko ka zauna a cikin aljanna ka ci daga duk abin da kake so amma kada ku kusanci wannan bishiya in ka ku kusance ta ku ku biyu din fatakuna minadh zalimi sai ku zamanto daga cikin azzalimai umarnin ga annabi adam ne al-maqsud amma umarni ake masa wahayi gare su su biyu tunda annabi adam shine annabi shine Allah yake zance da shi Allah ya yi zance da shi bila wasita koko da wasitan mala'ika wallahu a'lam idan ya yi zance da shi bila wasita mubasharatan ya yi masa wannan ba zai kore cewa maganar da malamai suke cewa cewa annabi Musa shine farkon wanda Allah ya yi zance da shi a bayan kasa. domin shine ne annabi Musa shine ya ji zancen Allah a bayan kasa wannan ku annabi Adam a cikin aljanna ne ba a bayan kasa ne. wannan a cikin aljanna ne saboda haka in ma wannan Allah ya yi magana da annabi Adam ne mubasharatan ba tare da mala'ika yana isar da saƙon ya zuwa gare shi ba, bai kora wannan abin da malamai suke faɗa ba domin zancen Allah da ya yi da annabi Musa shi da shi a bayan ƙasa ne ba a cikin aljanna ba wanda yake wannan annabi adam shine farkon wanda Allah ya zance da shi a cikin jinsin bani adam to sai yana Allah ya ce za ku zamanto daga cikin azzalimai menene za ku zamanto daga cikin azzalimai ma'ana za ku cuci kanku za ku cuci kanku ku hana ma kanku abin da yake shine alheri alheri ga rayukanku domin wannan zalunci ne shine zalunci zalunci ta fuska biyu in ma dai ya zamanto cewar in kuka haka za ku zamanto azzalumai ta hanyar kun yi kun saba ma Allah saban Allah kuwa shiga cikin haƙƙin Allah ne duk da yake babban zalunci shine shirka to amma hatta saban Allah da kowane laifi ne zalunci ne ga janibin Allah don haƙƙin Allah idan ya yi umarni a bishi wanda bai bishi ba ko ya shiga cikin haƙƙin Allah to shi yasa duk wanda yake sabo azzalimi ne fuska ta biyu ta zalincin shine mutum zai cuci kansa domin duk wanda ya zalunci sai ya cuci kansa duk wanda ya saban Allah ya zamanto azzalimi ga kansa dan sako in Allah bai yafe maka ba zaka bijirar da kanka ga ukuba in ku aka yi maka ukuba ka cuci kanka ka cuci kanka sai mutum ya ga ukubar sai ce yaya aka yi irin wannan ya faru hakika na cuci kaina in ka gane kan cewa kai ne kai kamar misali ne mutum yana mutum ne an je ɗaki za a yi jarabawa kuma ka duk wanda ya aka kama shi yana sata ya ga takardar jarabawar za a yi gabaki ɗaya shekarar ta tafi idan wannan ya faru an gaya maka kuma ka sani sai ka je kai ana ana zuwa an yaga takardar me zaka ce na cuci kaina na yi ma kaina saboda ka san ka sani sarai da gangan ka je kai to haka laifi yake laifi wato zai mai da kai zalimi ga kanka to ya wannan na faruwa shine fawaswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya musu waswasi al shine magana da kake ma mutum wanda makasudin ka shi kadai zai ji magana ba wani ba shine waswasi kasan duk mai munafunci gwanin kuskus kenan ko sai zo ya same ka yana so ya kulla wani abu kenan to akwai wanda zai kulla da nufin alheri amma galibi masu yin wannan kuskus da nufin sharri suke kullawa to shaidan kuma kenan shaidan gayar abin da zai iya maka waswasi shine ya zo ya yi maka ya gaya maka a cikin zuciyarka yana da ya maka magana da ba wanda ya sani kana zaune nan kana magana ba a san irin abin da shaidan yake shirya maka ba a cikin zuciyar to shaidan kenan Allah ya bashi wannan kudurar to shine ya so ma bayyana ta tun a lokacin sai ya musu waswasi wato kenan waswasin ba hawa ya ma ba kamar yadda ake faɗa a cikin isra'iliyat cewa ita ya ma ita kuma ta zo ta yi ma adam ta ruɗe shi alkur'ani bai bayyana mana wannan ba su dubiyun ya yi ma don haka suna kawo wannan don su nuna kan cewa mace ita ce ummul khaba'is ita ce uwa sharri sai ta kanta ake bi ake kawo sharri wannan kuskure ne su su biyun ya yi ma a cikin suratu tsahama قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى to amma da yake maksudin waccan surar daban ne da maksudin wannan maksudin wannan surar don a bayyana kan cewar shaidan makiyi ne gare ku gare ku ga baki ɗaya jinsinku gashi nan ya yi adawarsa ta sa wato ya tsaya akan asalinku da u asalin mahaifinku da asalin mahaifiyarku sai da ya batar da su domin a jimin maksudin kawo kissar shaidan da annabi adam a wannan surar don a bayyana adawar shaidan ga mutum sabanin kama a suratul bakara a suratul bakara maksudi don a tunatar da bani isra'il akan ni'imomin da Allah ya yi musu da kuma yanda shaidan da yanda shaidan ya rudi iyayensu kamar yadda ya rudi annabi adam dan su zamanto kan cewa suna tunawa da ni'imar Allah su ba Allah amma maksudin anan surar dan a nuna yanda shaidan ya sha alwashin kan cewar zai yi adawa adawar tsakanin iblis da bani adam da ɗaɗɗiya ce ta faro tun lokacin iyayensu saboda haka duk abin da zai tabbatar da wannan adawar shi ake nunawa da yake kun san akwai wani abu da kisa alkur'ani alkur'ani baya kawo kisa don a sha labari ya ce zai biyo tartibi abu kaza ya faru sannan abu kaza ya faru don a sha labari a'a kisoshin alkur'ani don a wa'astu ne ka kana fi ƙasashen ibratun li albab akwai abun izina akwai abun lura a cikin kisoshinsu su ga ma'abuta hankula duk kisa ta alkur'ani manufarta wa'azi manufarta ta karantar da mutum darasi kowace kissa akwai darasin da take karantarwa a bigiran da ya dace da ita to don haka za a ga waɗansu abubuwan na kisa abubuwan da Allah ya faɗa a suratul baqara ba zai faɗe su da nafsun uslubin da ke cikin baqara ba a nan a araf wala a cikin suratu taha sai faɗe su da uslubi daban kowace ta dace da wato wa'azin da ake so a yi da karantarwar da ake so a yi a wannan waje to da yake nan wajen ana so a karantar da mu wannan da daddiyar adawa tsakanin iblis da annabi adam da kuma tsakanin iblis da zurriyarsa da annabi adam tare da zurriyarsa sai ake faɗan abin da ya dace da wannan darasi to <clears throat> me Allah ya ce shaytan sai ya musu fa waswasa lahum ash-shaytan nan kaga ba sai aka koma ya zuwa ga ambatan shaytan da ku duk me ake ambato da duk iblis ake cewa ko kafin nan fasajadu illa iblisa wannan shine farkon ambatan ash-shaytan sai aka mayar da, da sunan daga sunansa na iblis aka kira shi ash-shaytan ash-shaytan abinda ake nufi daga ash-shaytan daga shaytana ne idza ba'uda wanda aka nisantar da shi daga dukkan alkhairi shine ma'anar shaytan ash-shaytan al-muba'ad min kulli khair wanda aka nisan da shi aka nisantar da shi daga dukkan alkhairi babu alkhairi komai sa tare da shaitan komai kankantar alheri babu shi tare da shaidan la zahiran wala batinan babu a cikin halittarsa babu a cikin kamarsa babu a cikin wasuwasinsa babu a cikin cutar da yake ma dan adam babu a cikin wani abu da yake ake dangana shi zuwa ga shaitan na alkhairi to shine ma'anar shaitan fa waswasa lahu fa shaitan sai aka ce shaitan wanda yake manisanci daga dukkan alkhairu saboda haka me ya dace idan ya wanda yake manisanci daga dukkan alkhairi idan ya zo zai maka kuskus zaka yadda da shi zaka amince da shi ba za ka amince da shi ba shi yasa sai Allah ya ce liyubdiya lahumma wannan lam din tana da fuska biyu ƙarshen al'amarin shine zai bayyana musu abin da aka ɓoye musu na al'aurarsu da an ɓoye musu a cikin fitirarsu ba sa ganin aibi a cikin suna tafiya tsirara saboda ba sa ganin wannan Allah a cikin fitirarsu ya rufe musu kamar jinjiri jariri yanzu da an sanya ma jariri ya ta kuka don an ba shi babu wando ya kosa za ta kasance a ce ya ta kuka saboda ba shi da wando yanzu kaga kukansa in yana jin yunwa ko in yana jin ciwo a jikinsa amma a ce an ƙara akan wannan kukan saboda ba shi da wando baya son ya zamanto tsirara tsirarsa bai damu ba ya ga wannan tsiraicin sai har ya kai wani munzali sai wannan tsiraicin sai ya bayyana gari sai ya rinka ganin aiki saboda haka in ba shi da wando hankalinsa zai tashi ya ce dan me ko aka yi masa wando wanda yake tsagagge yana tafiya yara su ne masa <laughs> su ba'a cewa abin nan in ya zauna in yi wawan zama al'amari baya kyau sai ya koma gida ya ce dan me ya ce baba iya me yasa aka yi mun irin wando irin wannan sannan abin ya dame shi to wannan shine a cikin fitiran mutu da a cikin fitiran su wannan abin da wannan al'aurar bata zamanto wani abu wanda yake yake damun su ba to amma akibar wannan waswasin shine ya bayyana musu wannan allurar so mun tabin baci to wannan a malamai tafsiri suka ce wannan la'alla iblis ya san suka ci wannan bishiyar idan suka ci wannan bishiyar za su samu wannan tamyizi na su gane abin da yake mai kyau da abin da yake ba shi da kyau tare da su har su ga wato tsiraicinsu abu ne mara kyau maksudinsa kenan da kuma maksudinsa na biyu ya zama kan cewa ya fitar da su daga cikin abin da suke ciki amma a nan wajen sai kawai aka ambaci wannan sai kawai aka ambaci wannan illar kan cewa shine maksudin wato abin da zai faru gare su kenan wanda iblis ya sani fuska ta biyu ta wannan lam din shine ta'alili ce cewa yayi haka ne domin ya bayyana musu wannan domin ya zamanto al'aurar ta bayyana gare su wato saboda yana da ilimin cewar ci daga cikin wannan bishiyar zai kai su zuwa ga wannan ko kuma farkon farkon ukuba da za su samu daga wajen Allah na cin wannan na saba umarninsa shine Allah zai bayyana musu su rinka ganin wannan aibin na wato bayyana al'aurarsu to kuma ya yi musu ya fito musu ta fuskar nasiha ya ce zai musu nasiha kuma wannan nasihar shine don ya bayyana musu cewa wato a ya sanya su ya sa musu mummunan zato ga Allah ya sa musu mummunan zato ga Allah ai da Allah ya hana ku cin wannan bishiyar ba wani abu bane kawai baya so ku zama mala'iku kuma suna sha'anin mala'iku suna ganin mala'iku yanda suka samu tamkini suka samu kusanci ya zuwa ga Allah suka zama to yardaddun bayin Allah bayin Allah ababan girmamawa a wajensa saboda haka kowa wato inda kamar a ce ba sa burin su zama to mala'iku ba zai fito musu ta nan ba yace sai yace musu to amma baya so ku zama mala'iku ne a'a to wato kenan ashe haka aka yi mana ko baya so ku zamanto masu dawwama wannan ni'imar da kuke gani karewa za ku in ba ku ci wannan karewa za ta in ba ku za ku kare ku rabu da ita in ba ci wannan bishiyar ba duk wannan dan ya sa musu mummunan zato ga Allah kuma bai kara wannan ba sai musu rantsuwa saboda su kuma suna cikin fitararsu suna gare da Allah ba mutum ba zai rantsuwa ya faɗi ƙarya ba bisa wannan asalin su na yarda ka san akwai waɗansu mutane waɗanda suke haka suke ba su gwada garin nan ba saboda haka duk ɗan garin nan idan yau musu garin nan da saboda suna cikin asalin fitararsu to akwai kuma waɗansu waɗanda suke su sun yi gogayya saboda haka ba za a zo musu tana to su suna cikin asalin fitararsu saboda haka da ya musu rantsuwa ya ce wallahi ni mai nasiha a gare ku ne sai suka yadda da maganarsa suka karɓi maganarsa na'am sai Allah ya ce mana ya ce fadallahu ma bi gurur to sai shaidan ya yaudare su da rudi at-tadliya shine mutum ya sa yana nufin zai kai kamar mutum ya sa kafarsa a cikin wato rijiya yana nufin kan cewa za ta kai ya zama to bata kai ba yana motsa ta yana tsammanin za ta kai shine tadliya to wato yana tsammanin ya gaya musu abin zai sa su su tsammaci amfani ne alhali ko ba amfani bane shine yaudara fadallahuma bi ghurur sai ya yaudare su da rudi falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumu sau'atuhuma yayin da suka dandana da suka bishiyar badat lahumu tuhuma. sai tsirecin su ya bayyana a gare su wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka kama wato rillube al'aurata su suna suna rufe wato al'aurata su daga daga ganyayen aljanna wanadahuma rabbuhuma ubangijinsu kuma ya kira su alam an hakuma an ya ce musu shin ban hane ku ba ban hana ku ga wannan ga cin wannan bishiyar ba wa ina kuma inna kuma lakuma aduwwun mubin kuma ban ce muku cewar shaytan makiyi ne a gare ku ba mai bayyanar mabayyanin mabayyanin adawa qala rabbana zalamna anfusana duk su biyun sai suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana haƙiƙa mun zalunci kawukanmu wa in lam taghfir lana idan baka yi mana gafara ba wa tarhamna baka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin tabbas wallahi zamu zamanto cikin tababbu masu asara Allah ya bayyana ruɗe su ya yaudare su da ruɗi tamkini a su kuma yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya bashi yace ce je da umarni na tafwini kaje duk kayi yi duk zaka yi na ka halakar da su ɗin Allah ya shedan ya nema Allah ya bashi al'amari ne na kaddara ya bashi ikon yin wannan to shedan ya rude su ya yaudare su da rudi falamma ga shajara yayin da suka dandana bishiyar ba ci Allah bai ce ma sun ci ba sun ɗanɗana ta suna ɗanɗanawa suna ta shikenan sai al'aura ta sai al'aura su ta bayyana suka so maganin aƙibar wato saban Allah jalla wa suna gani sai abin da da ba su ɗauka wani abu ba sai ya bayyana gare su ya zo a cikin isra'iliyat wanda ake ruwaitowa daga wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih ɗaya daga cikin malaman yahudawa ne daga cikin mutanen yaman wanda ya musulunta a zamanin sahabbai almajirin abu huraira ne shine ya ruwaito sahifatu wahab ibn munabbih tana nan a cikin musnad imam ahmad yace hadha ma haddathana abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne wajen 124 to wahab ibn munabbih ya san at-taura malami ne daga cikin malaman yahudawa kafin tukuna yazo ya musulunta kuma ya zamanto a cikin musuluncin ma babban malami ne ya daga cikin fiqatu tabi'in amintattu na masu riwayar hadisi a cikin mutanen yaman wanda suka zo suka zauna a madina tare da abu huraira radiyallahu anhu wa arda yana cewa yana daga cikin isoshin bani isra'il wanda an yi izini a riwayar su amma allah amma an yi riwayar ba a gaskata su ba a karyata su saboda in dai ba su zamanto sun saba abin da yake a cikin shari'a ba an yi izini a yi riwayarsu cewa wato abin da ya lullube al'aurata su wani haske ne in suka kalli in suka kalli juna nan wajen sai su rinka ganin haske saboda haka ba sa ganin abin da yake za su ga aibinsa na wato al'aurarsu to amma daga ba suna cin wannan sai ta kwaye wannan ya zamanto kan cewar a hasken ya tafi suka rinka ganin wannan al'aurar sakamakon abin da suka yi to sai suka kama wato lullube kansu da ganyen aljanna wanda yake nuna kokari na sima kansu sutura kenan to kuma shine a lokacin nan Allah ta'ala ya kira su ya tunatar da su da umarninsa ba na hana ku cin wannan bishiyar ba ban kuma gaya muku kan cewa shaidan makiyi ne a gare ku ba mabayyanin adawa wanda yake nuna kan cewar Allah maɗaukakin sarki baya ruko wato baya kawo baya kawo wato akiba baya kawo akibar laifi ba tare da yayi bayani ba ba tare da bayani ya bayyana ba ya gabata ba wato sai da Allah ya bayyana hukuncinsa bayan kuma ya bayyana hukuncin kuma ya bayyana yadda za a yi aiki da hukuncin ne ya ce to wannan kuma fa ba zai kyale kuwa maki ne a gare ku don haka ku lura da shi to suna yi abin na faruwa shine sai suka koma ga Allah suka ce ya Allah mun cuci kawo kanmu kuma ba idan ba gafarta mana ba ka ji kanmu me cutar kai shine mun saba mun bijirar da kanmu ga irin mummunan akiba da zai biyo ba zunubi domin zunubi yana da mummunan akiba kamar yadda Abba abbas ke cewa ita ma asiya sabo tana da wato duhu a cikin zuci da muni a fuska da da wato kwashewa albarka a cikin arziki da kuma sanya da kuma sanya tsana da kiyayya a cikin zukatan mutane ga wani mutum duk kirkinsa duk kyansa duk dukiyarsa amma saboda yana saba ma Allah sai ga mutane ba sa son sa ba sa son mu'amala da shi duk yanda yake so ya sai soyayyar mutane ba zai iya ba saboda akibar daga cikin akibar mummunan zato zunubi to shi yasa zunubi in mutum yayi zunubi ya yake cutar kansa suka ce mun cuci kanmu ya Allah to kun ga bambanci tsakanin Adam da shaiɗan kamar yadda muka faɗa a cikin darasin jiya shi shaidan da ya laifi sai ce bima guwaita ni to tun da ka batar da ni ai kai ka rubuta min wannan to ni kuma ga abin da zan yi kaga babu nadama bal sai ihtijaji ma yace dan me zaka yi min haka ba kai ka batar da ni ba dan me zaka ce ne sujada ba na fi shi alkhairi ba sai yake tuhumar Allah yake fito na fito da Allah shi ku Adamu alaihi salatu wassalam da Hawwa wannan na faruwa a gare su sai suka ce ya Allah mun cuci kanmu suka yi wannan shine al-i'tiraf bin dhanb mutum ya itirafi da laifi shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu faɗa a cikin sayyidul istighfar wa abu bi zambi na shaida da cewa na yi laifi kuma ya nuna ma sayyidina abubakar da sayyidina abubakar ya tambaye shi wace addu'a zai a cikin sallar kaga kamar abubakar yana tambaya a koya masa addu'a saboda haka san addu'ar da za a koya ma kamar abubakar a cikin sallah hmm, ita ce ta kowa ita ce ta cancanta kowa ya haddace ta ya ce ka koya min addu'ar da zai sai yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira Allah na cuci kaina cuta mai yawa wala yaghfiru zunuba illa ant babu mai gafarta zunubai sai kai faghfirli maghfiratan min indik ka ji kaina ka aika gafarta min da gafara daga gare ka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga irin abinda annabi adam yayi shi aka koya ma abubakar shi ma cewa inni rabbana zalamna anfusana kuma aka ce wa illam taghfir lana wa tarhamna wato neman gafarar da rahama amma sai yayi ta da sigar tambaya cewa wato tambayar ma ta isa matuka in dai ba kai mana ba za mu zamanto cikin masu asara wato kai mana dan kada mu zamanto cikin masu asara shine al-maghfira kamar yadda muka muka fassara maghfira shine rufewar zunubi ya zamanto zunubi bai tasiri akan mutum ba war rahma kuma ita ce jin kai ya zamanto tare da gafara din akwai jin kai sai ya zamanto kan cewar ko da an yi gafarar ya zamanto mummunan aƙibar wannan zunubin ya zamanto kan cewar babu wato attabi'at wanda za su biyo baya akan abin da mutum ya yi sannan kuma za a kare shi ba zai sake komawa cikin wannan ba don shine shine tuba tuba sahihi kenan tuba sahihi ya zamanto kan cewa idan mutum ya dena ya dena hmm. ba kamar wanda Hausa suke cewa tuban muzuru ba duk da yake tuban muzuru baya hana a sake wani istighfarin waɗansu suna ganin shaidan yakan zo musu ta nan ce a ai tubanka tuban mu zuru ne ƙarya kake yi kawai ka rinka yaudarar kanka ka zo kawai mu ci gaba da sharholiya ka san al'amarin ba haka ka san makaryaci ne irin hudubar da shaidan zai maka kenan to ba kada ka kada ji wannan ko yaushe mutum ya laifi ya dawo ya zuwa ga Allah kada shaidan ya zo maka ya ce maka kai tuban mu zuru shine da yake tuban mu zuru. a cikin ya zo <clears throat> ba a bayyana kamar yadda ya gabata kan cewar ba a bayyana mana wato menene wannan bishiyar ba haka zalika ba a bayyana mana wace wani ganye suka rinka ɗauka suna lullube al'aurarsu da shi ba duk wannan yana daga cikin abin da yake ba za a gan shi a cikin alkur'ani ba amma za a gan shi a cikin sauran littattafai kamar a cikin attaura za ka ji irin waɗannan to shi kuwa ta yi wa abubuwa ne ma na tafsiri waɗansu suka sa aka ce duk aka mai da shi zancen Allah amma shi a cikin alkur'ani da yake alkur'ani littafi ne tsararre ba za ka ga irin wannan ba abubuwan da suke na darasi su kawai ake kawowa na'am ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين a cikin faɗin Allah jalla wa ala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin akwai tafsirin abin da ya gabata a cikin suratul baqara inda Allah ta'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim adam sai ya koyi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa sai Allah ya karɓi tubansa hakika shi mai tuba ne mai jin kai to waɗannan su ne kalmomin tun daga shi nan ya faɗa qala rabbana zalamna anfusana waɗannan su ne kalmomin da ya koya daga wajen Allah shine istighfarin da ya yi. ana ruwaito hadisi a cewar annabi Adam da yayi laifi sai ya ce Allahumma wa inni as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa tafirli zambi. na roƙe ka da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka gafarta mun zunubi na sai Allah ya ce ya Adam ya aka kasan Muhammad bayan ban halice shi ba sai ce da ka halice ni na duba a cikin al'arshi an rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai ya san ba za ka haɗa sunanka da wani ba face wanda ya fi daraja a gare ka a wajen ba a cikin bayinka to shine wannan hadisi daji ana takabbara wannan hadisi mawdu'i ne abin da yasa na faɗa saboda akan kafa hujja da shi eh, ana kafa hujja da shi ana faɗa hadisi ne mawdu'i daga cikin wanda suka ce hadisin nan mawdu'i ne ba suka ce hadisi ne wanda yake mawdu'i ƙarya ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-hafiz Shamsuddin adh-Dhahabi malamin hadisi da al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani mai sharhin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari duk sun faɗi kan cewa wannan hadisin batil ne domin ya daga cikin riwayar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga babansa daga kakansa ai daga babansa shine zaid daga kakansa aslam al'adawi adawi maulan sayyidina umar daga sayyidina umar ibn al-khattab haka al-hakim ya ruwaito shi a cikin al-mustadrak shi al-hakim yace hadisi ne ingantacce bayan ya manta a cikin al-madkhal fi ulum al-hadith yace abdurrahman ibn zaid ibn aslam yana ruwaito hadisai daga babansa wanda yake ba sa kama da hadisan amintattu hadisai wanda suke bayyanannun ƙarya ne amma kuma sai ya ruwaito hadisin nan a cikin mustadrak yace sahihi ne wannan ne yake sanya malamai suke cewa shi hakim da ya rubuta littafinsa kamar yadda ya faɗa ya ce ya rubuta shi sai ce zai zo ya tantance shi waɗanda ba su inganta ba ya ware su wanda suka inganta ya basu saboda haka sai mutuwa ta zo masa kafin ya gama wannan don haka a farkon littafin za ka ga tasahuli kaɗan ne da wuya za ka ga ya kawo hadisi da bai inganta ɗin ba amma kafin amma sauran ƙarshe sulusaini na hadisi na littafin bai yi wannan ba to shine alhafiz zahabi ya zo ya ɗauki littafin ya ce abinda hakim ya ce zai yi shi bari ya karasa sai ya bibiyi abubuwan duk hadisai da hakim ya kawo ko da ya hukunci a kansu sun inganta sai shi ya tsaya ya duba su ya yi naƙadunsu ya bincika ya gani in sun tabbata ya ce wa huwa kama kal ko kuma ya kyale abin da ya faɗa in ko ba haka bane sai ya faɗi hukunci din shi yasa za ka ga malamai in sun ruwaito hadisi in sun ce akhrajahu al-hakim wa sahahahu sai su ce wa qarrahu adh-dhahabi dhahabi ya tabbatar da hukuncin nasa dan abin da shi hakim din ne yace zai yi bai karasa ya yi ba saboda ajali shi a zahabi ya zo ya masa saboda abinda ya masa ba su kansa yake ba ba cewa yake bai iya ba a gata ya masa don ya cika aikinsa ne kuma abinda shi kansa ya nufin ya yi ne saboda haka wannan hadisin kada wani ya rudu da cewa ai alhakim ya ruwaito shi kuma ya ce littafinsa mustadrak ne mai riskar da hadisai wanda suke ingantattu kuma ya ce sahihul isnad isnadinsa ingantacce ne a'a hadisin bai inganta ba kuma ya ci karo ma da alkur'ani domin wannan shine kalmomin da annabi adam ya koye su daga wajen Allah kuma ya addu'a tare da su amma wancan hadisin hadisin bai inganta ba amma tabbatar rubutun waɗansu waɗansu suna kafa hujja ma da cewa imam malik ya karɓi hadisin suna kawo kissar da ke cikin ashifa cewa ya ce maharunan rashid ya ce na roƙe ka ya ce annab sallallahu alaihi wasallam shine wasilar ka ne wasilar babanka adam yana ishara ga wannan hadisin to wannan kissar ita ma daga wajen Muhammad ibn Humaydin al-Razi shi rawaito ta daga Imam Malik shi ko Muhammad ibn Humaydin al-Razi hafizi ne kamar kamar Sulaiman shadakuni wani malamin hadisi ne Sulaiman shadakuni amma kuma muttaham bil kadhib malami ne ya haddace hadisai da yawa amma muttaham bil kadhib yana yana ruwaito hadisai waɗanda suke na ƙarya ya dangana su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a karɓan hadisin sa matruk ne to shi ma haka Muhammad ibn Humaydin al-Razi kamar inda Alhafid ibn hibban ya albusti ya ambata saboda haka kada a rudu da wannan wanda kuma duk yake son karin bayani akan wannan sai ya duba alqaidal jalila fi tawassul wal wasila na Sheikh al-Islam Ibn Taimiyya da As-Sarim al-Munki fi Radd al-Subki na Ibn Abdul Hadi duk sun yi riwayar wannan ta sun yi nakadin wannan riwaya a ta fuskar ilimin hadith da kuma shi kansa maganar Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin tarjamar Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam a cikin Lisanul Mizan wanda yayi akan mizanul i'tidal zai ga magana al-hafiz ibn hajar yace wa khabaruhu batil hadisin sa wanda ya ruwaito shi a wannan babi batil ma'ana mawdu'i ƙarya ne nan Allah ta'ala kuma sai yace qala habitu minha qala qala habitu ba'dukum li ba'din adu Allah sai yace to ku sauka ga baki ɗayan ku wato da Adam da hawa da kuma shi Iblis ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku masu gaba ne ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da matabbata a bayan ƙasa al istiqrar wato wurin tabbata wa mata'un ila hin da amfani jajin jin daɗi ila hin ya zuwa ga wani ɗan lokaci shine rayuwar bayan ƙasa ɗin wani ɗan lokaci ne a wajen Allah hin akai tankirin tankirinsa wani ɗan lokaci qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna Allah yace fiha tahyawna a cikin ƙasa za ku rayu wa fiha mutuna a cikinta za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta za a fito da ku wato nan duniya ita ce duk abin da za ku yi a nan. to kun ga maksudin sura kenan ta tabbatar da wannan adawar tsakanin iblis da zurriyarsa a janibi daya da kuma annabi adam da zurriyarsa a janibi daya adawa ce ta har Allah ya naɗa kasarsa to shi yasa Allah yake cewa afatattakhidunahu wa zurriyatahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu kwa riki iblis da shi da zurriyarsa su zamanto muku waliyai masoya majibinta lamari wa hum lakum adu alhali ko makiya ne a gare ku wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi ya tuna yayi tunatarwa ya janyo hankali na wato abinda yanzu yake faruwa na kungiyoyin asiri da suke bautar shaiɗan wanda suke kokarin yaduwa ta hanyar mawaka da waɗanda ake wato waɗanda ake takama da su wanda ake ce musu wato gwarzaye celebrities wanda har ma a wasa ake yi a ce Nigerian idol American idol Arab idol kaga wani ya zo ya yi rawa ko wani ya zo ya yi waka wanda za a fitar da shi a ce wannan shi ne fitacce shi ne zakara na America baki ɗaya kuma samari suna nan suna cikin kallon abin da 'yan mata suna ɗaukan waƙoƙin ana ta yawo da su aƙidar waɗannan ƙungiyoyi na asiri shine cewa Allah bai yi ma iblis adalci ba hukuncin da Allah ya ma iblis bai yi masa adalci ba saboda haka yanzu iblis yana neman waɗanda za su tausaya masa su jinjina masa a irin abin da aka yi masa su zamanto su zo su taya shi juyayin wannan bakin ciki su taimaka masa su zamanto tare da shi wajen ihtijaji da nuna rashin jin daɗin su kan abin da Allah ya masa wannan ƙungiyoyi suna nan kuma za a ga yawanci fitattun waɗanda suke irin abubuwan da jama'a suke bi suke kamar sa bauta musu kasan mawaka da ma da 'yan rawa da 'yan fim kamar za a bauta musu ake saboda kullum ana ganin su a talabijin kuma kullum ba za a su fito ba sai an zo an gyara su an mai da su kamar ƴan tsana wanda duk wanda ya gansu kawai sai ya ji daɗi ya ce ga mutum kamili wanda ake so wanda mutum yake buri ya zama saboda sayar da shi ake haka shi ɗan kuma zai nuna musu yadda za a yi yadda za a yi adam hatta adam ma akwai wanda suke ake biyan su to su za a zo a kaddamar dan a sanya soyayyar su a cikin zuciya in aka sanya soyayyar su a cikin zuciya har sai ta kai zuwa ga bauta akan cewa duk abin da suke so shi ne ma nake so duk abin da ba sa so ni ma shi ba na so dan za a ga irin wannan har bincike ake a ce wace lamba ce mawaki ne. yake amfani da ita cewa ita ce lambarsa mai bashi sa'a ce aisha uku ce aisha ɗaya ce to duk wani abu da za a yi a duniya shi wannan lambar yake so yana ganin ya same ta ya samu arziki ya samu ya samu biyan bukata ko ba aka haƙe yi ba ba haka ake ba ko a ce mecece tauraruwarsa don kai kwari ka to kai ma kana farin ciki in tauraron ka ya dace da tauraron wannan mawaƙin bayan kuma yana daga cikin auliya ushaifa to Allah ta'ala ya mana nasiha ya bayyana mana wannan adawar kun ga kenan wato akwai alkur'ani rayayye ne a lokacin da ake zuwa a nuna mana a mantar da mu a dawo dan a gare mu alkur'ani ya daɗa nana ta mana hmm? ya ce ba ba'dukum li ba'din adu sashen ku makiya ne ga sashi har duniya ta tashi tsakanin iblis da ɗan adam sai kiyayya babu abin da ba zai taɓa maka nasiha ba ba zai taɓa maka nasiha ba to sannan kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewa dukkan abin da za a yi a nan ƙasa a nan duniyar mutum zai rayu a nan duniyar zai mutu a binne shi kuma daga nan duniyar za a fito da shi tashin alkiyama daga cikin duniyar za a fitar da kowa domin tashin alkiyama ba wata duniyar za a je a ɗauko su a ɗauko mu a kai mu ba ba daga wata duniyar za a fitar da mu ba daga wannan duniyar za a fitar da mu na'am ya bani

adam da iblis ya kuma tabbatar mana da wannan adawar sai kuma aka yi iltifati aka dawo ni nida'i ya zuwa ga mu bani adam domin ai wa'azi wannan shine wa'azin da Allah ta'ala yake mana bisa kissar da ta gabata ta annabi adam da iblis ya bani adam ya ku yan adam nan Allah maɗaukakin sarki bai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ku yan adam ba shi da kansa kamar yana gaya mana ne mu da shi mu basharata ya ku yan adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum haqiqa mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum da yake rufe da yake rufe tsiraicinku warishan kuma yake na ado a gare ku wa taqwa zalika khair tufafi wanda yake na tsoron Allah wannan tufan khair shine yafi alkhairi zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wannan yana daga cikin ayoyin Allah wancan abin da aka ambata dinaya daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun domin su wa'astu su bani adam sai aka koma kuma zuwa ga alghaiba bayan da an kira mu an ce ya ku yan adam maimakon a ce domin ku wa'astu sai aka ce sai Allah sai Allah ya koma kamar yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin su wa'astu ya rasulullah domin shi ya riga ya wa'astu dan ai ishara ga cewa to daga cikin ku akwai mai wa'astuwa din wannan tabbatar da wato ni'imar Allah ne ga jinsin bani adam cewa a cikin jinsin halitta baki ɗaya su ne suke tufafi su ne suke rufe tsiraicinsu ka duba haga dukkan dabbobi in aka sanya ma buri wando sai ya zamanto abin wasan yara an san cewa karya ake yi amma a cikin halitta ɗan adam shine yake da tufafi Allah ya saukar da wannan saukar da tufafi da Allah ya yi shi ne ilhama da ya sanya ya sanya ilhama ga bani adam cewa su rufe tsiraicinsu ko mutane ne wanda suke zaune akan dutse za a ga suna bante ko su sanya ganye su rufe al'aura in sun shigo cikin mutane wato a cikin fitira Allah ya sanya ya sanya shi al'inzal nan a nan wajen shine ilhama da Allah ya kamar yadda Allah ya yi makudan zuma ilhama cewa daga ta, kudan zuma ya tashi yana neman fure ne huda ta wato ta uh, bishiya ya je ya san anan abincinsa yake ya san inda zai tafi kuma in yana cin abincin kuma ya zo ya yi gida ya zamanto a cikin kudan zuman akwai wanda yake aikinsa shine ya rinka zuwa yana kawo abinci a gina gida akwai wanda kuma akwai sarauniya wanda tana zaune sai dai a kawo mata abincin kowa da abin aikin da Allah ya bashi ilhama ce Allah ya kira shi wahayi wa auha rabbuka ila nahl Allah ya wahayi ga wato kudan zuma shine ilhama da aka sanya shi shaka yake tafiya a cikin asalin dabi'arsa kuma yanzu kaga shine ake maganar ilimin jins cewa akwai a cikin genetic code a cikin kowa asalin halittarsa akwai bayanin yadda ɗabi'ar kowa za ta kasance idan idan idan kiyashi ne akwai yadda kiyashi zai kasance saboda haka ba zai haifi wani wanda ba kiyashi ba kuma ba zai yi ɗabi'ar ƙudan zuma ba sai dai yi ɗabi'ar kiyashi idan bera ne sai dai yi ɗabi'ar bera ba zai zo yi ɗabi'ar kare ba kowa Allah ya sanya shine alladhi khalaqa alladhi qaddara fahada yayi hukunci ya kaddara kowa sannan kuma ya shirye shi zuwa ga yadda zai aiwatar da wannan kuma ya ce wannan tufa da ya baku dan ku rufe tsiraicin ku ne da kuma na ado shi yasa za ka ga babu wani mutum da baya son ado kuma in ka tsaya ka duba tarihin mutane haka za ka yi ta ganin ado a cikin a cikin wato al'umomi ma daɗaɗɗu wanda ma ba su sadu da wani wato ci gaba ba wani wadansu al'adu waɗanda suke na ci gaba amma su masu suna da irin ado irin nan sai dai kace wannan ba ado bane kai a wajenka amma su a wajen su ado ne su a wajen su ado ne kowa da irin adon da suke yi to wannan duk Allah ta'ala ya saka mana wannan a cikin asalin halittar mu sannan shi ya sannan Allah ta'ala ya ce mana walibasu taqwa zalika khair tufa na tsoron Allah wannan shine yafi alkhairi wato tufa tsoron Allah shi ne abinda za ka rufe abinda za wato tsoron Allah da za ka rufe mummunan nufi da ke cikin zuciyarka ka sa shi a cikin zuciya to wannan ya fi ado da rufe al'aura ta zahiri ka rufe al'aurarka ta miyagun ayyuka shi ne ya zamanto kan cewar ka rufe abinda ke cikin zuciyarka na girman kai na ujubu na fushi na rudi na ƙyashi na hasada na baƙin ciki na riya dukkan irin aibobi da ke cikin rai kai ka rufe su kuma babu abin da za ka rufe su da shi sai da tsoron Allah ba da auduga da leshi za ka rufe wannan ba da tsoron Allah za ka rufe shi ne sai ya zamanto kan cewa girman kai ka rufe shi da tawalu ujubu ka rufe shi da ganin girman Allah da ganin ni'imar Allah butulci ka rufe shi da godiya ga Allah kyashi ka rufe shi da san alkhairi ga san alkhairi da ga Allah riya ka rufe shi da ikhlasi fushi ka rufe shi da haƙuri dukkan wata mummunan ɗabi'a tana da kishiyar ta na kyakkyawar ɗabi'a ita ce a taƙwa ɗin to Allah ya ce zalika khair wannan shine alkhairi nawa ne za ka ga mutum gashi nan a cikin tufafi na ƙasaita amma idan ya zo aka kwaye maka tsiraicinsa na ɗabi'a sai ga wato ba za ka sai shi ko da sisin kwabo ba ba za ka so ka yi mu'amala da shi ko da ta awa ɗaya ba saboda me saboda ba shi da wannan libasu ta din to wannan ita ce wasiyar Allah a gare mu Allah ya ce zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wannan shi ne daga cikin ayoyin Allah domin ya zamanto kan cewa sun samu wa'astuwa Allah ta'ala a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga hadisin daga hadisin Umar ibn al-Khattab to a zahir dai hadisin daga isnadin abin da ya ban san Abul Ala ash-Shami ba hmm. ban san Abul Ala ash-Shami ba ban tsaya na bincika na yi dirasar isnadin wannan hadisin ba amma abul ala ashami la yurafu bi illa bi hadha alhadith yayi tafarrudi da wannan hadisin hadisi da waɗansu za su iya hassana shi amma zan karanta mana shi idan hukuncin ya sa banban ya ba dai shadidu da'af bane domin wanda yake ya riski irin abdullahi irin umar ibn al-khattab daga cikin tabi'ai in ya zamanto ba ba sananne bane malamai sukan karba hadisin su hassana shi wannan hadisin yana cikin tirmidhi da musnad al-imam ahmad da sunan ibn majah cewa manzon ah, Umar ibn al-Khattab ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajadda thawban wanda ya samu sabon tufa falabisahu ya sanya fa faqala hina yablugh tarquwatihi yayin da tufar ya zo daidai makogaransa yana sanya shi wato kana sanya shi daga ya zo daidai makogaran ka ga gama sanya shi ga baki ɗaya ba ko sai ya ce alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi aurati a wata riwayar sau'ati na gode dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tufatar da ni da abin da zan rufe tsiraici na wa jammalu bihi fi hayati da kuma ne ado da shi a cikin rayuwata a wata riwayar wa jammalu bihi fi nas ne ado da shi a cikin mutane thumma amida ila thawbil khaliq sannan ya sannan ya je wajen tsumman tufan wanda yake ya cire kaga wanda ya nuna kan cewa su tufa su ɗaya ne tufa ana ta sanya ta ta zama tsumma sai aka yi sabuwa sai aka ajito tsummar sai ya tafi wajenta fatasaddaqa bihi sai ya sadaka da shi kana fi dhimmatillahi yana cikin tsarin Allah wa fi jiwarillahi yana cikin kariyar Allah wa fi kanafillah yana cikin kariyar Allah alkanaf shine wato lullube mutum da za a zo ai hayyan wa mayyitan a raye da kuma lokacin mutuwa kun ga wato yanda Allah ta'ala yake yin sakamako akan godiya dan wannan godiya ce ga Allah san cewa kai Allah ne ya maka a akan tufa wannan haka ibnu kathir ya kawo wannan hadisin a cikin a cikin tafsirinsa ina ganin za mu tsaya a nan wajen saboda lokaci ya cika biyar da rabi insha Allahu sai Allah ya kai mu gobe mu karasa za mu karasa karatunmu za mu yi saukar karatunmu insha Allah ranar laraba ran 27 shine za mu yi a darasinmu na ƙarshe a tafsirin wannan shekara insha Allahu don waɗansu sun rubuto suna tambaya yaushe ne za a yi sauka a za mu sauka a wannan azumin insha Allah ranar laraba na'am a wannan mun yi sanarwar wannan uh-uh. takaddar gayyatar rufe tafsirin alkur'ani mai girma na azumin bana tal'udu a cikin birnin kano ana gayyatar a uh, mutane rufe tafsirin alkur'ani a masallacin juma'a na izala na bayan gidan alaramma na tal'udu ranar 29 ga watan ramadan 14 ga watan 8 karfe 9 zuwa karfe 10 na dare insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أئمة المتقين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الدعاة الصادقين إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من ليالي وأيام هذا الشهر المبارك اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين